أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الله به الجمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين ثم أما بعد يا مسلمي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna yi Allah godiya maɗaukakin sarki wanda ya ba mu ikon sake haɗuwa a wannan masallacin mai albarka masallacin abdullahi bin mas'ud radiyallahu anhu domin ci gaba da karatu a cikin littafin riyadu salihin wanda yake yau da yarda Allah muna 27 ga watan rabi'u sani hijiran ma'aiki sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa wajen shekara 1400 da arba'in da hudu wanda ya yi daidai da yau muna ishirin da biyu ga watan goma sha ɗaya miladiya haihuwa annabi isa alaihi salatu wassalam shekara dubu biyu da ashirin da biyu muna roƙo allah shi mu jagoranci a cikin wannan karatu in jama'a wasu manta ba mun kwana babi na eh, takwas karatun da ya gabata yau kuma za mu tashi babi na 89 insha Allah babu istihbabi bayanil kalami babin da ke magana akan mustahabbancin yin bayanin magana in mutum yi magana ba a gane ba ya bayaninta wa idahihi da kuma fa'ara hituwa da ita ga hili lil mukhadabi saboda abokin magana ya fahimce ta wa takriruhu da kuma maimaita maganan nan ka faɗi ka sake maimaitawa ka sake ka faɗi ka sake maimaitawa li fahama domin shi mai sauran ka ya fahimce ka idan lam faham illa bi zalika idan zan bai fahimta sai an yi haka sai a yi haka duk wanda ka magana ana saurare ne to inda ba a gane ba ya kamata ya maimaita don a gane musulunci ya yadda da haka mutum ko shugaba ne ko uba ne cikin ɗaya ya yi magana ba su gane ba ya maimaita ba wai girma mutum na faɗuwa ba ne ya maimaita magana a ana son in mutum bai kuma ba a gane magana ba ka maimaita magana don shi wanda ke sauran kai fahimci ya ka ne ya ce an anas radiyallahu anhu an karɓo daga anas Allah ya ƙara masa yadda annan nabiya sallallahu alaihi wasallam kana idata kallama. manzon Allah ya kasance idan yana magana bi kalimatin da wata kalma a adaha salatan yana maimaita wannan kalma so hatta tufhama anhu sai an fahimce su gare shi sai an fahimce shi daga bakin manzon Allah sallallahu wa idza ata ala qaumin manzon Allah idan ya zo wasu mutane fa sallama alaihim sallama sallama alaihim sallama uku don ya tabbatar da sun jiya salamu alaikum wa rahmatullah salamu alaikum wa rahmatullah sai ya yi salama uku domin ya tabbatar da sun jiya shehi malami ya ce wato ana maimaita magana da kuma sallama idan ana jin tsoron ba a fahimta ba ko ba a jiya ba kaga wannan matsayin manzon Allah nan a cikin jama'arsa to kai ma kada kai girman kai za a ga wanda ya tuci a alaikum ciki ciki ma zai in mutane ba su ja ba su iya shigo sai ce wani baka masu ce halin ba ku jiya ba ni na yi salama ba ku jiya kudi ba ku jiya ba su kaga yin kadi ba wannan ba ba ake aka sai kayi sun jiya don su an sama ka samu lada an samu lada sallama kenan kaga bai da kyau ya kasance mutum yana magana ba a ji bai ba bai mutawa wa an aisha radiyallahu anha qalat an karbo daga aisha Allah ya kara mata yadda ta ce kana kalamu rasulullah sallallahu sun kalaman faslan magana manzo Allah ta kasance magana ce rarrabe ga hili take yafhamuhu kullu man yasma'u duk wanda ke sauraron annabi yana yana fahimta duk abin da annabi kawai bai magana da sauri rawahu abu dawud mama abu dawud ya ruwaito shi kenan lokacin da manzon Allah ya rasu abu hurairah Allah ya kara masa da shi ka darasi masallacin annabi in ya to ya zanna ya kama zuba hadisi ya kama zuba hadisi mutane suna saurare sai lokaci yayi in ya gama sai ya ci nana Aisha radiyallahu anha shin nayi daidai kamar yadda manzon Allah ka yi. ta ce e lalle kayi daidai sai dai kana sauri manzo Allah bai sauri manzo Allah in ina magana hadda mai rubutu ya rubuta abin da ya kawai dan ba sauri ne ya kai amma kai kana sauri kai Abu Huraira amma duk abin da ka hodi hakan na manzo Allah ka hodi kaga wannan ya gwada cewa Abu Huraira ya hau kujerar manzo Allah ya zamna ta bada hadisi sannan bayan haka nan manyan sahabbai suna saurare ne dan ne hafizu sahaba ya yi kowane sahabi har da hadisi babu wanda ya kai shi ta saboda haka kaga an yi mai gyara an ce annabi sallallahu alaihi wasallam bai abin nan bai sauri amma kai kana sauri shi shikenan ya jira sai ya gyara to Allah ka babu ikon Ya yace babu isga'ul jalisi li hadith jalisihi babin da ke magana akan sauraren abokin magana wato ga labarin wato akwai mustahabbancin ka saurare shi in magana alladhi laysa bi harami, wanda labarin da yake masa ba haramun bane wastinsatul alimi da kuma sauraren malami wal wa'iz da mai wa'azi hadiri majalisi wanda suke majalisi majalisun saurara kan suna yana karatu suna suwutu kenan wanga babi da imamun da nawawi ya kulla yana son ya gwada ma ko majalisi ake na zaune ana hira idan wannan ba da labari ana son a saurara in dai labarin nan ba haramun bane sannan in majalisin karatu na ake a saurara kada ya zama mai wa'azin da ka wa'azi ana ana ana surutu ko kuma shi wanda annan malami na ka bada wata fatawa ko wani bayani ka saurara shine ma'anar wannan babin kenan ba a son mutum ya dinga surutu ga abinda ga da wato mai mai bayani yake bayani akai yace an jarir ibn abdullah radiyallahu anhu qala an karbo daga jarir ibn abdullah Allah ya kara masa yadda ya ce qala li rasulullah kuma fi hajjil wada'i ce manzon Allah ya ce mini a hajjin bankwana saboda lokacin hajjin ban kwana manzo Allah zai hita zuwa hajji sai da sa a kai shela duk ƙauyuka a faɗa musu ga annabi zai na makka wurin hajji duk wanda ka bukata hajji hito to lokacin an samu taron jama'a wanda ba ta samu ba don ana ganin mutane suka biyo zuwa wurin haikin sun yi musu dubu ashirin don mutanen ƙauyuka alaikun salam eh, na gode mutanen ƙauyuka duka ce suka hito suka biyo tawagan manzan Allah ga anan ta he za ana wurin hajji to lokacin nan yake ce majariri ka ce mutane su yi shiru istansin nasa ka ce mutane su yi shiru don magana manzan Allah zai sai ku yace jama'a ku saurara sai dan kowa ya sai ya ƙit saboda taron mutane ya yawa ba lasfika akwai bale a ce a sa lasfika kowa na a wannan lokacin amma shi sahabin shi shi manzo Allah ya ce istanfitin nasa ka sa mutane su yi shiru mana bayan mutane sun yi shiru sai annabi ya magana yace la tarji'u ba'di kuffaran kada ku koma kafirai bayana bayan na mutu na duniya kada ku koma kafirai yadribu ba'dukum ba, ba'd sashin kuna tarin wuyan tashi duk abin da ya faru in dai ku musulmi ne ku yi hankali da junanku wannan hadisi malamai suka ce ya bar ke ashe ka kashe dan uwanka musulmi kafirci ne saboda la tarji'u ba'di kuffaran kada hukuma ka hare bayana sai dan yadriu ba'dukum riqab ba'd tashi na na saran wuyan sashi shi ta hadisin da manzon Allah yace qitalul muslim eh, eh, tibabul muslim fusuqun wa qitaluhu kufr zagin musulmi fasikanci ne ka zagi uwa ta ko uba ne wannan fasikanci ne wa qitaluhu sanan fada da shi ka dauko icce shi ma ya dauko ka dauko adda shi ma ya dauko wannan kafirci saboda kaga in mutum ya dauko makami ka dauko kisa za a yi to shi kuma kisa in mutum ya kashe mutum da wahala da wahala ya shiga aljanna in dai musulmi na mutum ya kashe da wuya kai ko ba a dauko adduna ba hannu an ka ɗauko wanga ya jimke wanga ya jimke bugu za a yi yanzu ana kisa don hannu yana kisa shi yasa ce faɗa kafirci shi yasa manzon Allah sallallahu sama ya ce Habbai ne wallahi kada ku dawo kafirai bayana ta awaye gari sabanin ya kai ku sashen kuna faran wuyan sashi kaga in ka diba gashi ne yana faruwa samu saɓayin tsakanin musulmi su faɗa su yi makwacin yin samu da makwacin shiga gida ɗaya ka yi ɗauka adda faɗa zai da makwacin sai ke ta gani abubuwa kamar dai ba a karatun hadisan manzan Allah sassala duk abin da musulmi ya yi ma hankuli za kai duk wani saɓanin shiga tsakaninka da musulmi hankuli za kai amma magana ka ɗauka makami ko faɗa wannan babu ta saboda yanzu na wannan shiga wuta manzon Allah yace idan taqal muslimani bi ma falqatu wal maqtul fi an-nar manzon Allah yace idan musulmi suka haɗu takubban suna fada manzon Allah yace da wanda an kashe da wanda ya kashe duk yan wutana sai aka ce ya rasulullahi hadha al-qatil amma manzon Allah wannan shi yake samun sallahi ne kuma ba al-maqtul shi wanda annan kwanta an kashe to shi ko bi Allah ne ya rasulullah sai manzo Allah ya ce innahu kana harisan ala ala ala fahibi ala qatl fahibi shi ma mai kudai ina kan kashi dan waye ta ta samu ya so ya samu sa'a bai samu sa'a ba shi ma niyya ta kafarta shi ta kashi wuta ta da jama'a inda duk aka samu ne suna faɗa an samu matsala wallahi wallahi yace wannan hadisi a cikin shi akwai umarni da cewa a yi shiru ga malami in malami na magana to dai manzon Allah ya ce a saurara wal umara da kuma shugabanni suna magana to yin manzon Allah lokacin da yake magana matsayin basarake yake magana dan shi adda iko lokacin sanan lokacin da yake magana matsayin malami na yake magana lokacin to sauraka idan sarakuna suna magana a saurara babba in yana magana don goma girman kujera ka kasa a saurara ajabi jiya zai faɗi haka zalika in malami na magana a saurara saboda ilimin da zai faɗi yace wa fihi wa'idun shadidun fil taqatul bainal muslimin a cikin wannan akwai kyace mai tsanani ga faɗa tsakanin musulmi wasu junansu wa shinabil asbab al-mu'diya ila zalika da kuma nisanta duk wani abin da ke iya kai ai faɗa duk abin da ka sa ai faɗa a nisance shi min at-taqatu na daga wato yanki wa juna wa tahasud da hasada wa tabaghud da kiyayya wata dabar da ba juna baya wata zalum da kuma zaluntar juna shi ka sa a yi faɗa wannan wanci ga mutum ka yi hasada ta yi ya ji ciwo sai ku faɗa ka ga mutum wato ya yi ma baka daɗi ba sai ku faɗa to ana son duwa wa'ina a nisance su wa kunu ibadallahi ikhwana ku zama bayan Allah yan uwan juna bai da kyau ya kasance akwai hasara tsakaninka da mutum har mutum ya gane kana hula Allah ka babu ikon gane yace babul wa'azi wal iktisad fihi babin da ke magana akan wa'azi da kuma takaitawa a cikin wa'azi nan wanga babin mamun nauyi na gwada cewa kada a sa wa'azi kullun a zan ka ɗage ƙafa ko sati-sati ko bayan kwana uku ko wata-wata a dai sa lokaci wanda ba kullum na aka wazi ba sannan in za a yi ka a riƙe mutane sai a yi awa uku zamani ana aka wazi ba a yin haka abinda aka so ya an taɓa a saki mutane su zuwa harkokinsu shi wannan wannan babul wa'azi walittisadi fihi babin da ke magana akan wa'azi da kuma takaitawa ba a son a rabe ana yi to shi ne kawo aya ce Allah ta'ala maɗaukakin sarki ya ce udu ila sabili rabbika ya manzo Allah kai kira zuwa tafarkin ubangijinka bil hikmat da hikima wal mawiyatul hasana da kuma kyakkyawan wa'azi da wa'azi ne kyau kaga hikima cikin wa'azi ta kunshi mutum ya san ya san da waye ka magana in kana magana da mutanen birni ka san su haka ka san da wa haka magana haka dauko magana mutanen kauye kana magana da su in ku kana wa mutane mutanen kawai wazi su aka ka san da wa haka magana don mutanen kawai akwai wasu kalaman da ba su fahimta su sannan akwai sabbin shiga musulunci su ma su ma ka san da wacce kalma za ka tinkare su manzon Allah duk da wannan method na wa'azi shida da hanyoyi daban-daban yadda yake magana da mutanen ƙauye da yadda yake magana da mutanen birni don manzon Allah ya sani sallallahu alaihi wasallam wata rana wani kauye manzo Allah ya cikin ta ya kai wani kauye ya fada manzo Allah kira daga nesa sai ya Muhammad sai manzo Allah ya ce awai sai da ya sheko ya taho sai wani sahabi ya ce wallahi hatar ba a manzo Allah kira mahorauta irin wanga sai ce wallahi bin bari ina son mutum ban taba gani ne ba gashi an ce min gashi me yasa ba zai min wannan kiran ba almar'u yuhibbu alqawm wa lamma yalhaqu bihim mutum na son mutane bai hada su buga sun ya ce mi zai hana musu irin wanga kira don su tsaya gane su shi mutum na kauye wanda Allah ya ce kyale shi almar'u ma man ahabba mutum yana tare da wanda ya kasu ran tashin kiyama Allah zai hada mutum da wanda ya kaso kaga annabi bai hana irin wannan sauraka annabi sassan yana hulɗa da mutanen ƙauye yana hulɗa da mutanen birni shi mutumin birni in yi wa manzan Allah wannan kira ya san goro ne saboda waye yana ya san ayoyin da suke magana akan ba a wa annabi irin wannan kira la taj'alu du'a bai na ku. ka du'a dukkan ba kada ku sanya kiran manzon Allah tsakaninku kamar da ku kiran junanku Allah ya ce kada ku yaka ya rasulullah ya nabiyallah haka ku za ku nuna kira ne amma ba ku kira ne ya muhammad amma su mutanen kawai da yake sabbin shiga musulunci na ba su gane ce ya muhammad saboda kaga su zan suke wannan ba komi na amma in suka shigo suka fahimci musulunci an hana su to shi yasa kira zuwa ga Allah da hikima yana daga cikin hanyoyin wa'azi mai kyau ko ba gaskiya ba manzon Allah sassanan ko wasiƙa da rubuta wa manyan sarakuna a duniya yakan mutunta su cikin wasiƙar kalamai na girmama sai ya tura musu kaga ya mutunta su sannan in ya tehwa da su yakan mutunta su ya girmama su manzon Allah shi ya usulubi ne na wa'azi sannan kana gani annabi sallallahu alaihi wasallam in yana wa'azi bai bacin mutane hmm? bai baci yakan sa kalamai na hikima za mu kai inda mutum na zai laihi amma annabi ya ke faɗin suna sai ce wai halar mista mutane ne suna yin kaza da kaza kaza ma balu ƙwamin, wai me samu wasu mutane suna yin kaza kai ka san da kai ake amma ba wasu sunan ka ba sai a dige gaba ɗaya wani shi usulubi na wa'azi amma ka kama sunan mutum ka caccakai yadda ka suka gaba a yi haka bai daga cikin usulubi na hikima na wa'azi irin ba to Allah ya ba mu ikon gane yace hadihi al-ayatu al-amru bid-du'a ila dinillahi ta'ala wa tauhidihi bil-Qur'an wannan aya cikin ta akwai umarni da kiran mutane zuwa ga addinin Allah da kuma kade tashi da Qur'ani kuma fi min wa'iz da cikin abin abin da cikin Qur'ani na wa'azi bilinin wa wato da laushi kuma tafasawa ba tusa magana min gai taglizin ba ta da wato wato harshe ba wala ta ani ba tare matsan mutane ba wale haza ƙala saboda haka Allah ya ce wa jadilhum billati hiya ahsan kai mujadala da su ahlul kitabi da abin da yake mafi kyau. kun gani Allah da ya aiki Musa da Fir'auna Musa da Haruna wajen Fir'auna yace faqula lahu qawlan layyinan wadawa magana Fir'auna magana magana mai laushi la'allahu yatazakkaru yana yiwa shi Fir'auna ya wa'astu aw yakhsha ko tsoron Allah ya bar abin da shi kenan kaga da an ka ce basara kenan an ka ce in ku ce ko faɗa magana mai laushi da kenan ya gwada cewa idan mutum ya ce wa'azi ana son ya yi unwani da kalmomi masu abin nan idan mutum na magana da tijawa ya kamata ya san kalmomin da ya kamata ya faɗi gabansu in wa wa'azin matasa na akai shi ma a san kalmomin da ya kamata a yi ko ba gaskiya ba saboda mi saboda su masu shekaru da yawa duk abin da aka faɗi mafi yawanci suna ganewa suna yana bisa hannunsu don mutumin da ya gaje ya gayo ba ka yi ɓace mai kai na yanzu ka ko ba gaskiya ba kenan uslubin da ya kamata kai unhani da shi uslubi ne mai sauki magana ta manyan mutane ta da taku ko ba gaskiya ba kaga irin wa'azi in muka ta irin makarantun nan irin secondary ko COE haka wannan duk matasa da muka tara in ka ji kabbara ke cewa ana ta kabbara kabbara ɗaya aka su ko haka nan na aka suna a jiga su matashi in gwadawa in ka ji ana hudu, ne ga wace ce Allahu akbar ya ke da kabbara sun matasa nan da saboda haka in kana jin wa'azin matasa za ka ji wa'azin akwai nau'i na nuna lalle akwai jini a jika Allah ka mamu ikon ganewa suna ganin hafatoyin manzon Allah sallallahu suka sassaɓa wani bi ga masu shekaru da yawa da kuma waɗanda a matasa su lokuta an ce wani mutum ya tuci ya rasulullahi shin ya halatta mutum ya sumbanta da azumi ne to an ce wannan mutum da cijo na ko da ya taho sai ce babu lahi ai wani ya sake tawa shi ko matashi na sai ce ya halatta mutum ya sumbanta a saboda ana ganin matashi tare da shi akwai shawa mai ƙarfi saboda kai na iya sumbanta wani abu ya faru sai an kana shi shi ko wani dattijo na ko ya yi sumbanta dai an ga ya yi shekaru da yawa wannan lalura ba ta gabanin sosai to da yawa kana ganin fatoyin annabi sukan sassaɓa wato daga mutane saboda halayensu daban-daban to wani shi aka hikima wajen wa'azi akwai saɓanin da zai faru na malamai sai ka ga sai mutum ya dibi yanayin wannan da yake cikin wannan yanayin kawai mutum ya saki masu suke uku cikin kalma guda kaga wasu malamai sun tahi shek rijiyar lemu ya ce wallahi bai taɓa samun fatawa mai wahalsa ne irin wani irin fatawar irin matsalar wato saki uku cikin kalma guda ya yi bincike ya yi bincike ya yi bincike har ya gaji ya kasa cimma ƙarshen duk malaman duniya ya bincike manzanninsu amma samun mi an takamamman magana guda kat ko waɗanda suna da hujja dalili aka abin suna kawo ima ina fata mun gane magana akwai wani ya saki mata saki uku tabbas saki uku ya mata kuma alƙali ya suke uku ya bata amma kuma problem inda annan ita ba ta izuma ba ta da shi shi ma bai zama ba ta da ita suka kewaye wa can babu wanda sun suna haduwa suna harkokinsu to shi na aka ce yanzu da amai shi su cigaba da aurensu bayan ya giya uku uku da akyali sai ta ba su kanci wani yi eh in ba ba wallahi malam jarabobi na na rayuwa ita ta ji ba ta izuma sai da shi shi ma ya ji bai bai da muna karatu wani wuri sai wani ya kawo wannan matsala wani alƙali na yaddi matsalar da ake sai ya sake cewa a kuma tsara wanzu auye eh. <laughs> in jarabawa ta da shi yasa aka son duwe da mutum ya hau game da mata ta yi ya raga in kai masu saki guda babu wanda ya mashi duniya in ba kai ba in duniyar ga aka taruwa babu mai yambashe ta in ba kai ba kenan sakin nan guda in kai shi kenan sai ka fata haka to ba shi kenan ba wani uwa sai an kamara gaba ga gare kaga zuciya iyaka ta riga ta kai karshe kenan in za ka rubuta hannunka na rawa zuciya ta hau idan ka sun yi jaka rubuta ki guda ka bata kuma shi a ta duk abin da aka yi na akwai lokacin da za a kai lokacin da a shiga wani yanayi uwar ma ita kanta da an kama sun take mai da awara to kaga in kai saki uku kaga bata mai ke sannan in kai saki uku kuma shi ya taho ya shiga jarabawa ta shiga ba hadan duniya kowa in ba ita ba kuma wallahi jama'a da yawa haka ne na faruwa ubangiji Allah ya sawaka eh eh gaba gare eh so inna lillahi wa inna in zai wata mata ta yi ƙaryar hali ta kashe uwar mijin mari tas kuma gaba ne sai uwar ta yi sauyi ta ce in ka bige ta ban yahi ma ba kuma in ka sake ta ban yahi ma ba sai hushi da kuka eh a ita matar na aka magana <laughs> eh su ya dame ta ƙwari kuma sun sai mutane ya yi Allah wadda da ita har da uwayenta in sun je sun tsini masa albarka eh, inna lillahi wa inna lillahi wa kun ji uban yare cewa ɗaya mijin ya kawo mai ita gida shi ku sai ɗauka ya kai shi ke so ta yakka an ta sai da sai musu nan gidan gidan ubanta sai ta musu gidan ubanta ba a shi sa gidan mijin ba ba a shi sa ba <laughs> eh to shi ubanta ubanta ya abu ya mai zahi eh to suna aurenta bai mutu ba kam aurenta bai mutu ba amma ta yi mugun abu an yi ganin nake ko kyale ta an kai yadda ta yi kila sai ai mata shaida wannan ita ba mace ta ba shi yasa so da yawa muka ce wa mata wallahi ku fita kan sannu ki bar ki bar ganin guguwa kurciya a dauka ki mijin kina haba haba da ke ki ci mutuntun mutuntun uwa tai kina ai hoda namiji wallahi shiga uban wa mata suna da al'ada su ce wai uwan miji hawan jini aka ce mata ke ke kan baki da hawan jini kwace wani ta yi sa ta wa damar yayiya wallahi suna wa junan su murna kwace wancan baki da ƙwalsa wa ƙwalsa wa miji a ƙwalsa ba ta da mita takura mata mata murna suke da wani. kun wai bangare guda sun mance su ma mata na aiki kina aihuwa ɗa miji ɗaya biyu uku kuma aure za su yi kina ganin abin da kiwa uwan mijinki ke ba a yi sai an yi ba duniya ba ka san mata hankalinsu har yanzu an yi ta jawo hankalinsu su yi ka sannu ke ma samu sa'a uwan mijinki na nan ki kyauta mata ta yi muku addu'a ku duka sai ku samu alherin nuna da lahira sannan ke ma naki Allah shi musu albarka su su miki goma sha biyu amma ke gugu ta ɗauke ki wai omi ta tare miki wani abu eh. in a shi na Allah wangiji ya kyara saboda ka mata suna da matsaloli kwarai da gaske saboda raunin hankalinsu wallahi malam shi yasa in mutum na da dama shi raba uwa ta da mata ta ya hishe ta daban in ko bai da in ko bai da zarai to wasu abubuwa sai ya kawo da kai gare su don wasu ƴan mata ba su da nasiha wallahi za a ya ta tsanima maka baka sami a dalili ba sami mista muhuwa mika faruwa to wani bigan ta uwar ta ya zuka diba wata mijinta su uku sai to ya so manya a cikin ne manya guda hudu sai ya toci ma'urgiya ta dauka ta dauka ta tsakiya ta dauka ta dauka ta uku ta dauka ita ma ta dauka sura guda sai guda ɗauka zina sai fi ma'uwa ta yi sai guda kada baki da ce halin ruwan guda mi za a yi da shi sai ce a a mama zan kai ma sai ce wace ce ina zan kai ma kasa zan ta ce to a raba kwana da ita in eh, wai ya raba kwana da uwa ta yi tun da yana sayan a cikin ne masu tsada guda da uwa ta to ita ma a raba kwana da ita Allah ya fal shagga da kaya shi ba da shi ba da wannan ongamin shi ma daga nan ya ba su jan kati ta yi gidansu kaga ta yi rashin kunya eh ah <laughs> barin ta aka yi turbin tsiri in shi ya zama ta bakin ciki ta gida ko to a wata shi ya zan bakin tuyo ya tabar sa ba kuma bata ba wani ba <laughs> eh ba la ba da ba ta damuwa ko kada to shi yasa al'amuran mata wani bi sai an kai rayuwa nesa wallahi malam kana ji musu abubuwa da suka yi babu nasiha ciki ko kaɗan to ba san duniya makaranta ta ba ana ana abin yace wa an abi wa'ilin shaqiq ibn salama qala kana ibn mas'ud radiyallahu anhu yuzakkiruna fi kulli khamis yace abdullahi dan mas'ud ya kasance yana mana wa'azi do alhamis maratan so guda abdullahi dan mas'ud yana musu wa'azi do alhamis so guda faqala lahu rajulun sai wani mutum yace ya aba abdurrahman ya kai baba abdurrahman abdullahi dan mas'ud kenan lawadittu annaka zakkartana kullu yawmin wa'azin ga naka da dai ka dinga mana shi kullun mu wallahi da muna so kullun ka zo kai mana wa'azi amma a ce ga sai so guda ya kamata ka kara mana. fa qala sai ce amma innahu yamna'uni min zalika babu abin da ke hana ni yin haka anni akrahu an um-, umillakum ina kyamadin in kosar da ku in sa ku kosa in ni yau da sake tawa gobe jibin dawo kosa za ku ba ku ita tawa kullu wa inni a ta atakhawwalukum bil mau'iza ni ina ɗan kakkade muku wa'azi ina ɗan kakkadewa do alhamis a ta tahawul tabo na kakkadewa kama kana rasul ya ta tahawwalna biha makhafatan ta'ama Kama yadda manzo Allah shi ma ya da yakan dan kakkaɗe mana don jin tsoron ƙosawa alaina akan mutafaqun alaihi bukhari rawaito shi ya ta hawon na ayyata a haduna yana mana sabo na lokaci-lokaci ana yi ya yi a ce kullum a yi in an ka ce kullum a yi mutane kosa su kai ba su hawa amma kaga ya an ka ɗauka da sati so guda kaga mutane suna jin ƙarfi za a tukwai sau mafi yawanci ita zuciya ba ta hoyi wato alheri ya dawoma cikinta kullum tana tana saurare ni ba kosawa ta shi yasa wani sahabi da aka ce mahanzala sahabin da ya mutu mala'iku sun kai mai wanka ya haɗu sayid na abokan ci ya abubakar na faƙa hanzala ya kai abokan ni hanzala na zama na hukin Allah sai sai na su ce subhanallahi wa ma za ka subhanallahi me wannan kuma ka ce kai munahuki ne mi sai su na kasance ina wurin manzon Allah ina jin wa'azi ina jin ayoyin Qur'ani da hadisai suna sauka bisa kaina sai in ji imani na ya yi ƙarfi amma inda baro wurin annabi na koma gida inda iyali ni wasa da iyali ni wasa da yara sai in ji imani na ya faku ba kamar yadda nake wurin manzon Allah sai sai na bakar ce to lalle ku akwai matsala ni ba ina jin haka in sai na bakar shi ma yana jin haka yanzu kamata yayi mu ke wurin manzon Allah kamar mai ta abin da ka faɗi <laughs> domin fatawa ta in ka jiya ni ma in jiya shi na ko hanzala ya ce wurin manzan Allah ya sake maimaita abin da ya kuɗi ya rasulullah na faɗa hanzala ya manzan Allah ni hanzala na zama na hukin Allah manzan ya ce subhanallah wa ma za ka irin yin sai na bakar ya kuɗi shi ma haka ne kuɗi ce subhanallah me wannan sai ce ya rasulullah na kasance ina wurinka ina sauraron qur'ani da hadisai sai in ji imani na yayi ƙarfi amma in na bar wurinka na koma gida muka yi muka ga yara muka yi wasa da yara da mata da sauran abubuwa sai in ji imani na ya dan sauka bisa ga yadda nake wurin ka sai manzon Allah ya ce na rantsi da wanda yana shiga hannunsa da za ku dawwama kamar yadda kuke a wurina in kuka kuma gida haka nan kuke imanin kuna nan haka nan yace la safa kun malaik yace wallahi da malaiku sun sun so suna ba ku hannu kuna gaisa yace walakin sa'atan fasa'a sai dai lokaci lokaci a zanka tuhowa ana caji ana cajin imani lokaci lokaci ko ba haka ba kaga sa'atan fasa'a lokaci lokaci mutum na zuwa cajin imani ne shi yasa wani malami ya ce shi imani mutum yadda ka san yukan mai hawa ta yukan mai hawa shi na yanka a jima kaɗan ya ɗauko abin ga ya ɗana ta in ya bar ɗana ta wallahi za a kai lokacin da koyi ba ta yanka ko hannu ba ta yanke ba imanin mutum yadda ka san cajin waya ne ina duk ba su ɗin waya ana aiki da ita ɗin ɗinta ƙasa ya kai amma in ka saka charge sai ka ta cika ta yi full amma in haƙa sai ta yi shut down to irin shi na ha ganin mutum in bai kusa ga makaranta bai sauraron komi na addini wallahi za ka ga ba su ne ya shut down na imani yana iya yin tsahi don ya samu kuɗi yana iya kisa don ya samu kuɗi abubuwa na rashin imani ko na yana yi amma yin cajin basu na imani na samun lokaci lokaci sai kana jin daɗi in an ka caza ka kayan koma gida ka shiga su harakoki hankalinka ya ɗauku yanzu matasanmu kana gani an kai su. da ya koma ya riƙe waya ce da daddare zuwa ƙarfe ɗaya dare ya sauka <laughs> ko ba gaskiya ba amma in ya dawo sallar subahin kuma yayi subahin kuma sai ya ji imani ya dan daga sama to shi yasa aka sa waɗanda saloli guda biyar ga yini saboda imanin mutum ya dinga kan da samun caji duk kai wani aiki na Allah sai ka ji wani igan daɗi sai ka ji wani iska na imani ya shigo ka to haka nan na da abinda ba a so dai mutum ya zan ya yanke gaba ɗaya bai inda ya ka samu komi ko ba gaskiya ba kabari yi gida ne to ba zai sawa na in sai yanzu kai yin ciki <laughs> wa wannan ya tuna yi cikin gida ne inda duk ya dan ya harakoki ne ya dawo yana son ya ɗaya cajin imanin sai ya shiga cikin samun zan yi tsaye lulluɓa to wata rana dai aka gudu ka a sai mutum ya kwanta mai wallahi malam ka san yanzu mutane sun rage tsoron ko mutuwa ko wani abu mai kama da haka yanzu haka har makabarta aka zuwa mutum ya shiga ciki ya kwanta suna gwadin wadda aka yi da mutane ko mutuwa an kai mutum tsoron ma zuwa wadda aka yi makabarta mugu mugun tsoronta aka ji da amma yanzu abun ya bada mamaki mutane su kwanci tsoron wannan abu ka kusan mutuwa ya ka ƙarshen wa'azi ba amma za ga mutane sun rage tsoron mutuwa na yi ta ganin sa ga mutum ya ce ya kwanta cikin kabari ba wani ma an ka tura mahaifi ba shi an ka tuna amma sai ya shiga ya dan kwanta ya gwada mutane ana tsara bidiyo ne sai ya sake hitowa ai malam kabari da gari tashi hankali gari wallahi ma saboda wuri na wanda yake na usman yace saboda duk inda kake duniya cikin mutane kake amma cikin kabari kai dai kake duk inda mutane duk inda kake cikin mutane kake hailin kiyama cikin mutane na ake amma ran da mutum ya mutu shi dai ya control kuma abubuwa na mutum zai ta gani waɗanda shi kai ne bai iya ba da su. wallahi ma sai an tashi kiyama to saboda ka shesa shi wa'azi ana son mutum ya zanka sawaye lokaci lokaci Abdullahi dan da ya ce musu wallahi ba haka na annabi kai muna muna son wa'azin manzon Allah amma sai kaga annabi ya ya kyale mu bai muna wa'azi kullun sai wata rana wata rana ɗaya na to saboda ka shesa kana ganin ko Qur'ani da dinga sauka kadan kaɗai dinga sauka cikin shekara 23 an ga dama a saukar da shi cikin kwana guda amma sai da aka yi shekara 23 ana saukar da ayoyi biyu wata na aya guda wata na aya goma wata na sura guda haka yana aka sauka suwa kaɗan kaɗan kaɗan kaɗan da al'adar mutum bai son a matse mai ga wa'azi ya an ka matse mai zuciya tana ganin ta fara kyamu abin kawai sai ya tashi Allah ya ba mu ikon gane Ya ce wa an abil yaqzan ammar ibn yasir radiyallahu anhu ma qala sami'tu ya yaqul naji manzon Allah yana cewa inna qula salatar rajuli lalle tsawon sallan mutum wa ƙisar hudubatihi da kuma takaita huduba ce ma'innatun alama ce fiƙi ga fahimtar su ta qawil salla wa aqsul su taƙaita huduba kun wannan hadisin abin da yake magana Ya ce daɗe wanda mutum ka yi ga sallah da kuma yin hudu ba takaitatta alama ce na cewa wannan mutum ya fahimta kenan kaga ita hudu ba abinda aka so a samu su kalmomi a tattakaita su a wasu bayanai masu mahimmanci wa'anda mutum zai rike sai wani sati ba a son a ga hudu ba kana ganin wasu masallatai na yi sallah wani masallaci tun karfe goma sha ɗin liman kamar hudu ba na rana bai kowa sai tsaye ɗaya awa biyu awa biyu shi ke tsaye na hudu ba wallahi malam kaga yayi yawa duk da yake yanayin mutanen su wani bai wa sai an ce ma an gama hudu ba an gama an gama awa daya sha biyu tayi har kai ɗaya da gidan sunan ya taho dan zaman nan bai iya shi wani tahowa yake in ya zuna kwana bai kai shi yasa yake cewa wato a takaita hudu ban nan alama ne na liman ya fahimta shi yasa kuna gani annabi sallallahu alaihi wasallam wata rana ya taɓa hudu ba akan bashi akan bashi yace sai da yake duk wanda aka bi bashi lokacin sai da ya biya bashi da aka bi yayi narko ya faɗi bala'in da a cikin bashi sai ga mutum shi wai nawa na aka bi na wani <laughs> nawa ga biya faɗa min biya hudu ba kafin ma. to kana gani in gani ba za ka ga duk irin waɗanda mawdu'ai na waɗanda za a haɗe su in an ka haɗe su mutum sati shike suna suna da abu amma in an ka ja doguwa hudu ba an ka daɗe za ka ga mutane ba su ba su ba su hankulin wani ba su jimirin daɗewa ana ana hudu ba sai dai a yi kaɗan kaɗan sannan ana so ga mutum ya dinga tara yara ne da mata ne sai shi mishi zawabi kamar ko ga sati-sati ko wata-wata ta duk yara su a taro, sai su yi musu jawabi ko shi musu bayanin abin da ake ciki ya musu bayanin duniya ya faɗa musu haɗarin da a cikin duniya ya faɗa musu bayanin 'yan damfara ya ba su kisoshi da laburra abin da ya faru in ma kana da wani tarihi da ka samu ko wani labari mai da hankali ka gani cikin social media sai ka so ka karanta musu kamar ina sauraren shehin malami shek abdullahi gadon kaya yana nan sai aka kawo mai wata mata da goyo shi da wasu sun karanta sun saurari wannan wannan wannan wannan karatun yace ga ta malam aka sawa aka sallama mai ce na'am sai to yace ga ɗalibakka mun gani tana yawo tana tana tana bara kuma ga ta ba ta shekaru da yawa ga goyo gare ta sai ce eh lalle ɗaliba ta ce me ya faru ta ce mijinta ya sake ta ubanta ya ce ba zama gida ne sauraka shi yasa ta kaɗan yawo layi layi sha ma sha ta neman taimako sai malai to shi kenan malai sa takalmi ne ta gidan ubanta ya sallama da cije da cijo ka yi hankuri wannan ɗaya ta ka ce ce eh to na zo in nemi alfarma an gina tana neman tana neman sadaka layi layi don Allah ka rike abin ka ce makaka ka aje ta gidan da cije ce to malam ka daraja ka da mutunci wallahi malam gare mu to amma bari in baka labari abin da ya faru yare ga miji ta kawo ce shi taka so ce mun yi bincike mun gano mijin gabai da kirki ki hankuri ki bashi ta ce wallahi a ita wallahi shi ta kaso ba ka auren kowa an ba shi mun kai duwa da muka yi yaren ta yatsa tace ce wallahi shi ta kaso mun ka awara mata mun ka aura mata bayan ta haihu sai ga mijin ya sako ta sai mun dawo gida ka ce to wasu ke ga abin da muka gaya miki yaron nan bai da kirki ke ga shi yanzu ya sako ki ta zauna gida can mijin son ta kuma ya dawo mai sai ya dawo sai uban yace to gaskiya ki hankuri ba a mai sheki ko ba gaskiya ba saboda mi saboda na faɗa miki wallahi ta kuma buga hannu ta ce wallahi kuma ta gidan mijinta kada uban sai raba ta da uban ɗiyanta ina jin ko karo biyu karo uku an kai yana fakota sai ya zan na ƙarshe da yaron ya zo ya nemi yarinyar to bari in faɗa miki in komawa zaki to wallahi in ya sake sauki ba gidan gaba ashe shi yaron ya ji labarin sai ya toye yace uban ya ce ma uban wallahi ko kana so kuma su ta koma ya ce kuma wallahi in ka matsa kuma ranka ina yi shi yaron ya ce ma uban haka ya zazzage da cizo ya ce kuma wallahi na mayan da cizon to shi ke na Allah ya tsawaka ya tsawo da cizo ya dawo gida ya zama dai sai to ke in faɗa miki billahi lalzi in ki koma wallahi ba gidan gaba ko na mutu wallahi ba ki dawa gidan ba da kai suke ta ce wallahi shi take so ita an ka dauki yarinya an ka mai suwa malam sai ga ya kuma sakin ta kuma ka san uwaye wani bi bacin su bala'i da wallahi malam yare ga an ka sako ta babu halin ta kuma gidan gidan ubanta shi yasa dai ta kuma tana bara shaguna shaguna cikin kasuwa da goyo to shi kan shi kan da gadan kaya da an kawo min ce to ni dai abin da ka yi kenan kuma assalamu alaikum na ta yafi a tobi malam zai nan abun ya yi muni a ce surki rashin kunya kan a ce yana imanin surki ne dattijo wanda ya baka tsaya ka ji a garin ka kai kai inda ya ka ya za ka ji ai dole da ka so yanzu ita uwa tana iya hankulin wannan kyan amma uba bai iya hankulin irin wannan to kaga irin wanga irin waɗanga laburra in ka tara yaran ka wani bi ka ba su wanga labari sai ka nemi mi abu bayanin su sai ki ci ke wance yanzu in keta ya za ki ji wani ce ya mare ni ta ce ai wallahi baba in shi ɗaya an mutum duniya wallahi ban aure ni kaga daga nan ka fara samun sa'a darasi na yin ya shiga cikin ɗiyanka ta hanyar labarin da ka samu ko ka sa musu bidiyon saurara na inda malanka wannan bayani shi sa wani bi tara yara yaren gida har da 'yan ƙanana ka ce su taho ka ba su labari wallaye malam ya da fa'ida wurin haɗa gidanka wuri guda amma problem inda nan wani ba mu da lokacin ya'yan wallaye malam ka ga yaro baka san ina ya kwara ina ya tashi mi Allah labari ne me ka damu ne duk baka sani saboda ka shi wa'azi yana da kyau amma ba kullum ba a dinga yin wa'azi lokaci lokaci kyawa mai wa'azi sai ka huta su ma waɗanda aka wasu suna suna marmarin lokacin fara wa'azi sai a to a ci gaba ya Allah ka ba mu ikon gane na jin hadisin da ya kamata mu kwana a kai ne saboda akwai hadisi wajen guda uku sai mu kwana nan inda muka kusa cikin karatun mu Allah ka yahi mu inda muka yi daidai kuma Allah ka ba da karanta ya samu aiki da abin da muka ji سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وإليك Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.